Matakin matasan musulmi a garin Fandogari na jihar Neja akan wani ɗan ƙabilar Ibo da makamancinsa a nan Kano wadda ya kai ga hallaka wata mata na daga cikin misalan baya-bayan na na ɗaukar doka a hannu da matasan cikin musulmi suka yi akan waɗanda ba musulmi ba. Sanadiyar samun su da furta kalaman ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sai dai a iya cewa gabanin wannan ɗabi'a ta kunno kan yankin arewacin najeriya an shafe shekaru da yawa matasa a Legas na cinna wuta akan duk mutumin da aka yi masa kwarmatan cewa ya saci wani abu ko da kuwa da wasa ne ko kuma bisa kuskure kuma nan take ya ƙone kurmus barista kamil hassan kwakwatawa wani lauya ne a nan kano da ke nazarin al'amuran yau da kullum musamman batutuwan da suka shafi matasa ya ce akwai dalilan da ke sabbaba irin wannan tunani a kwakwalwar matasan rashin aikin yi ko kuma wani bangare na talauci da yake addabar al'umma shine asalin abin da yake rura wutar rikicin ko wutar irin wani abubuwan na daukan doka a hannu don ga misali kamar yadda ake muke kallo da abubuwan na lokacin ana cikin tsananin fatara da matsaloli na rayuwa sun faru da yawa akan ɗan sata ma wani lokacin sai a mai da abin addini sai a yanke hukunci akan mutum sun faru a wani waje kuma haka na addinin ma sun faru da yawa amma da dan abubuwa suka dan da dan dan saukaka an ɗan samu sauki to amma yanzu ɗan matsi da halin da ake ciki wani abubuwan sun kara suna neman sake dawowa na mutane su dauki mataki a hannunsu kamar wannan abin da ya faru na Kano in ka kalli duk abubuwan za ka kula cewa yawanci inda su ba ma su ne abin ya fara wanda abin ya fara kan shi da shagon shi da kuma bai dau wani doka a hannunsa ba amma su ne suka zo daga baya wanda su ba a san da zaka ce daga takamai da inda suke ba suka zo suka ɗauki doka a hannunsa akan wannan mata saboda haka in ka kalli abin za ka ga cewa idan da rayuwar mutane za ta inganta za ta kyautatu aikata laifi zai rabu yawanci dokoki idan ana fama da talauci ana fama da wai ba sa aiki To amma barista Audu Bulama malami a tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar Bayero na cewa a fahimta ta ta'azzar ɗaukan doka da ake ta yi a ƙasar nan na da alaƙa da wato rashin ƙarfin gwiwa ko kuma raguwar ƙarfin gwiwa a ɓangaren shari'a ko kuma akan ɓangaren shari'a da mutanen ƙasa suke da shi abu na farko bincike na ɗaukar lokacin da bai kamata ya ɗauka ba sai ka ga bincike ɗaya ya ɗau shekaru watanni ko shekaru waɗansu lokuta sannan daga ƙarshe a wanda ake zargin aka kai kotu sai ya ga ko dai shari'ar ta yi tsawon da ba za iya wato za iya cewa ma har an manta da maganar ko kuma daga ƙarshe sai a ce an sake shi ko kuma a ce an ba da belin shi sai ya ga mutum yau misali an zarge shi da fyaɗe ko an zarge shi da fashi da makami ko an zarge shi da sata yan unguwa sun kama shi sun kai wa hukuma gobe kuma sai a gan shi yana yawo haka kuma waɗansu lokuta saboda tsawon lokacin da ake ɗauka a bincike da tsawon lokacin da ake ɗauka a shari'a sai ka kashe duk masu mutu ko kuma shaidun sun manta abin da ya faru ta yadda ana zuwa in aka musu tambayoyi a kotu sai a kasa gane ma ya faru daga ƙarshe sai a saki mutumin amma yau in ka kai ƙara kotu ba a yi komai gobe ka koma ba a yi komai ba jibi sai ka ce to bari in taimaki kaina da kaina annu guda kuma wasu na zargin sakacin gudanar da aikin 'yan sanda na taka rawa wajen haifar da yanayin ɗaukar doka a hannu da wasu daga cikin al'umma ke yi to amma kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar kano dsp Magajin musa majiya ya musanta hakan dan sanda shi sa bincike da tantancewa da kuma gabatar da gibasassun hujjoji domin yanke hukunci domin dan sanda ba yanke hukunci kuma yadda tsarin dokar mu ta kasa ta tanada a kansa aka kirkire mu wannan aiki na yan sanda kuma a kansa muke wannan aiki saboda haka idan laifin a ya kama kan cewa dole za a iya ba da belasa an kuma cika umarnin wannan beli dole dan sanda ba shi da wani zaɓi fashe ba da belasa domin kada shi ma ya afkawa faɗawa laifin da ya wuce nasa saboda haka idan kes da za a iya bada laifin da mutum ya aikata wanda zai doka ta da za a iya da belinsa an kuma cika sharuɗin belinsa saboda haka bamu da zaɓi dole da beli haka zalika idan an kai kotu sakamakon rashin gamsassun hujjoji wanda ba a samu daga bangaren mu ko kuma wanda yake ƙara yake adawa da su saboda haka kaga kotu ma ba ta da zaɓi dole ta bada belin wancan ba ta banke masa hukuncin da ake masa shi ba musamman kaka an ci kuɗin sanda an ba shi rahoto kuma daga baya wanda ya bada rahoton an zo ana faɗarsa. sa wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan ai laifuka idan ka ba wa ɗan sanda sirri na mai laifi kuma tona asirinsa babba ne laifi maganar gaskiya idan ka ba da rahoton sirri wanda za a ce maka a ka kaga kaiwa dan sanda kusan rabin aikinsa kuma hakki ne duk kon dan kasa ya tallafa abin da ya shafi tsaron kansa ko gidansa ko iyalansa ko unguwarsu ko garinsu ko karamar hukumarsu wani al'amari mai nasaba da wannan shine yadda a makon jiya wani ba amurken matashi mai suna umar ya bude wuta a wani gidan rawar banjo a orlando na jihar florida amurka kuma ya hallaka mutane da dama duka bature da ya shafi ɗaukar doka a hannu da sunan addini kowane sharaɗi musulunci ya gindaya wa musulmi a duk lokacin da ya ji an yi kalaman ɓatanci ga annabin rahama sheikh ishaq zubair shine na'ibin limamin masallacin juma'a na murtala a nan kano idan har mutum ita ki mai baki akan manzon Allah sallallahu me a hukunci a kansa hukuncinsa in yayi wannan ma'ana zagi kenan mun ce sakin baki mu a ka'ida ladabi abin da muke koyo kenan a makaranta ma ce ya saki baki ma'ana ya yi zagi kenan to wannan fa hukuncin musulunci ya kashe shi kafiri ne shi ko musulmin ne shi menene shi shira musulunci ta kashe shi kisan nan to wa zai kashe shi waye zai kashe shi wanda zai kashe shi hukuma ya za a yi kisan kisan yadda za a yi masa kisa kisa ne wanda hukunci ne zai tsaye da lokaci ya binkita yaya dalilin ba shi da hauka ba wani abu kaza kaza ai ta bincike to shi kenan a ba sami shi ɗaya wannan ba kun shari'a ta kashe shi idan waye zai kashe shi hukuma dan me dan kuraya rayuwa idan ku aka ce ku za ku kashe to ku raya rayuwar ku ba to dan haka duk lokacin da yi bukan a ɗauki doka a hannu hukuma za a kaiwa su miƙa wa hukuma dai sun fita lallai in ta yi ta kubuta da shi to in ba ta yi ba to nan fa ita ta jefa kanta musifa kuma ha Allah ba zai bari a ta yi wa manzon Allah irin wannan ba Allah ba zai bari ba sai Allah ya kawo mafita yadda za a rinka hukunci. Malam Ishaq Zubair kenan na'ibin limamin masallacin Murtala na Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.